Kala wa sa'an nam? Kaya bapa kan indah kaki Kala mana? magabai eh. in ka je cibiyar yaƙi in ka je bariki shi ne fakta ta fiye? ai matashin magana ne ba kana gano matashin za ka gani in ka je barika ne a sa ka cikin waɗanda suke kaza to daga nan kuma sai su yi kaza sai su yi kaza in ka je barika koma bariki to ka sa sunan ka ciki kaza ko bariki ba haka ni ina son a kai ni maiduguri wannan na son a kai shi zamfara wannan na son a kai shi gari kaza قال ابن وهب عن ابن لهيعة وحيوة بن شريج عن حسين بن شقي الأصبهي عن الصحابة أنهم قالوا يا رسول الله أفتنا عن الجعائل تيمنا فتوى أكن جؤلي أكن جنجا أذاك جنجا كذا مصمم أياكي والمجتعلي da kuma ainihin wanda aka ba wa ji'ulin wanda mai yin ji'ulin wancan sunan ji'ulin kansa mai yawan ji hukuncinsa musta'ali kuma mai neman shi kuma ba a sa shi yana neman a ba shi ji'ulin kaza fi sabi lillahi faƙola lil ja'ili jaro haka wanda ibada ji'ulin yana da ladansa ka ce wanda i kaza ga kaza ba ya gwamnati ba waye zai aikata kaza ni Allah ya bani ladan kai kuma dan baka ba kaban misali yadda zaka ce a ce maka to me yanzu yanzu ba mu da ba mu da aiki muna da aiki sai da ba san inda aikin ke ba yanzu kamar yanzu da ce yi tsada da wani birkila yi tsada da wani abin da ce so ga masallacin mu can na gangare za a sa masa dake to waye zai ba da shi adance daga mai sa rodi da mai zuba kankare da simintin da za a yi nawa zan biya ka kai ni kuma Allah ya biya ni kamar yanzu ne misalin kaga mai yin bayin nan ai kaga juli ne ma'aikatan da suka aiki juli da su na za a biya ku ina son ku min bayi mai kama da kaza mai kama da kaza ga zanen ga kaza ga kaza kafinta nawa wane ne nawa zai yi birkilan ba aikin wani suke ba gaba ɗaya daga nan je har head course nawa zan biya ka ya kalli foundation ya kalli zuwa eh, bundo ya kalli zuwa kaza ce za ka bani kaza amma na san a kasa kuɗin kaza na gama fandisho ka bani kaza na gama na je linta ka bani kaza in na je head course ka bani kuɗi na gaba ɗaya ni kuma ni ya rage na wada ni da laborori kawai dai kana son ka ga gini a tsaye ka turo injiniyan kai duba shi kuma Allah zai biya shi ba masallaci ya sa shi ba masallaci to zo mun san ka da shige fice kana da ma nawa zamu baka kai mana wannan ginin din sha masallaci ne yi da shi ba ila ya izinin masallaci zai yi wannan bayan ya take zo kai ga yadda ake so ga yadda ake so ga fili ga wane ne kai ma ɗaya ne daga cikin yan masallacin inda wani shawara ka duba ke yi ya yi wannan ga kaza ga kaza to wannan wanda zai yi wannan ji'uli ya yi ji'uli a yi masa ginin nan a gama tsaf ya ɗauki su ya ba su shi kuma ya tafi wurin Allah ya shi ta zahuwar ji'ulu ha wani zai zai shiga aljanna gaban mu ko wasu mu muna zaune an ban mu da karanta littattafan irin wannan ne dole ya kamata a yi tuwon to yanzu mu babu da abin da za mu yi a ciki sai ce to ku riƙe wurin ya za a riƙe wurin don jin ba akwai aiki akwai share area masallaci akwai aikata kaza akwai aikata kaza ana bukatan gadin wurin don idan ba a gadi ba a yi gadinsa ba muna zaune nan wurin zai bata wurin din kaga haka kwanakin can akan wancan sir na sama aka samu wani ya kashi ya aje ta haka wani shi kuma kan kofar labularin nan wurin mata nan kashin sa ya aje muna zaune ka rikicin da ke cikin masallacin nan wata rana ya ka nemi kaza ka rasa wa ya ɗauka ana bukatan waɗanda za su taya aiki. ana zaune za a ce masa ga waya za an kwance ta waya za ta wuri za an kwance ta kaga dole to ga ana bukatan ayyuka kanana kanana to ma sai mu duba wani abin da za mu iya yi a ciki ka yi gini ce to shi kenan je ka mu koma ya gadin wurin ba gadi na al'ada ba ka ɗauko sandar ka zauna a'a akwai gadi iri iri akwai masu gadi iri iri ba sai sun ɗauki sanda ba su to kaga wanda yi wannan ju'uli ya je ya yi ju'uli da dakare daga cikin dakaru da shi da yaran sa ce gari kaza nake son kai min kaza kai min kaza kai min kaza kai min kaza ya riga ya magana da oga ya ja'i da ajarun mata sai ba shi wanda yi aiki yana da ladan da wanda ya cire abun da za a yi da shi yana da abun sa wale musta'ali ajarul ja'ili shi ma wannan ina da ladan bai bada jawlin shi kuma tunda wannan kuɗi hakkin sa ne yayi masa aiki ya ɗauka ya bashi ba za ka yi aikin masallaci ba a ce maka to ka yi haƙuri dai nan masallaci ne ka ga babu kuɗin tarawa ke cewa za ka yi mana aiki nawa za mu biya ka sai dai mu ma muna neman sauƙi kamar yadda kowanne mai aiki zai nemi sauƙi. Ka faɗo yadda za ka yi, shi kenan ya duba ina buƙatar kaza zan yi kaza zan yi shi a ƙarshe ya yi tsada. Ya ce to ka zai ce ba za mu ce maka amma ya yi tsada. In ba za ka yi mana ba tafi. Kuma ba kai laifi ba sai mu nemo wani. Kai kuma ana wa za ka yi, ke duba. wancan a nawa za ka yi ya duba ƙarshe mu gana ka ya fi sauƙi mu dawo ma kai haƙuri zo ka yi shi amma gaskiya mun tambayo ba za mu koyi ba mun tambayo kaza mun tambayo kaza wani ya ce a kaza zai iya yinsa wani ya ce a kaza zai iya yinsa to kai muka ga ka ya fi ƙafa. za ka iya yin mai kyau ba za ka yi fushi ba ka ce da can ba kun tafi wajen wani ba kun tafi a'a haka ce ni ce yake amma ba za a ce maka na masallaci ne kyauta ta kakka kyauta a baka hakinka yi mana kuɗi ba baka hakinka don mun gano ƙarya ne ba a wani taimako ya kashe kan mutum ya amfani ya taimaka nan kuma wani taimako da yi ya cire taimakonsa ya faɗa mana kuɗin mu mu tara kuɗin mu bashi فقال للجائل أجر محتصبا وللمشتعل فيما أجر الجائل والمستعلي قال ابن وهب عن الليث بن سعد عن آه، أن يعمر بن خالد المدلجي يحدث عن عبد الرحمن بن وعلق الشيباني أنه قال قلت لعبد الله بن عمر إنا نتجاعل في الغزو mukan yi ji'olinceceniya a yaƙi fa kai fatara muka je za mu je mu yi kaza nawa za a ba mu faƙala abdullahi bin umar amma ahadukum idza ajma alal gazawi in ya yanke ya kalla ya yi nazari zai iya yin yaƙi fa awwadahu Hullahu, riskan. Allah ya bashi fala ba'sa bidalika wa amma ahadukum amma ɗaya ya zama in awatiya dirhaman gaza wa in wa in mana dirhaman makasa wala khaira fi dalika kaga nan kaman ma'aikata kaman masu koyarwa za a yi da kai in an baka kuɗin da aka baka za ka koyar in ma ba a baka ba za ka koyar amma ka ce za ka koyar idan ba an an baka kuɗi ba za ka koyar ba in ba a baka ba wannan kuma ka lalace ko kuma wani ya zo ina zuga su ana samun kuɗi ku ne ba a biyan ku sai ka je ka kai da Allah kawai abin da zamu ce kenan kai kuma in yayi ma ka ci gaba da koyarwa in bai ma ba ka tafi kaza ake baka don misali ne eh, wancan fa'ida wannan da yara ke cewa ana ruwa kuna kirgawa kana zaune wani zai zo ya baka ce kowanne aji akwai mutum kaza kaga kuɗi kaza kaza sun kama kaza kenan to kuma gaya nawa ake biyan malamai nawa ake kaza iyakacin nan zai tsaya nawa ake bencina bai sani ba nawa aka yi kofofi bai sani ba to kuma yanzu idan wurin ya cika yaya za a yi ba ruwan shi kawai in an samu kuɗi a bawa wa malamai kuɗin kuma yana tara malamai na gaya musu haka shi wannan ba komai ga ya mufa ka illa iya kace kawai tabbas mu ga kai kana neman ka bata mana nan sai ya shi ka aya sai ka kabar mu mu muna da bayan Allah ya sai mana aiki ka za mu kai da kai za mu baka in bai ma ba wuce a ƙara mana kudin sai ba za a ƙara ba ya haka mu haka za mu iya yi kwata-kwata aiki in an yi aiki bai kirga aikin sai dai kirga nawa ake samu in an yi kaza kaza nawa aka tara to saboda kana nawa aka biya albashi idan aka ce maka kowanne yanzu aji bencinan da ke aji miliyan ɗaya bai yanzu to nawa ke samu a makarantar kowanne aji miliyan ɗaya bai yin bencinan ta yanzu biyu ma to suna kuma nawa ake biya hajjan da yadda ake biya haka ake biya a haka ma mutane su ki biya ai ta tsiya da su ko ai ta tsiya da ƴaƴansu a ce ba zai biya ba sai an kori ƴaƴan ko kuma a ƴaƴan shi man ya ba su je su kashe sai da gaba zai na fuko fuko ai na ba da kuɗin in ga shi nan bai abin da bai kashe to kai ne da kai ne da ɗanka kuma da ka ko ai ya kamata ka zo ka biya ka gani kuma in ka zo biyan kuɗin makaranta ba ofis ina za ka zo ba Ni ba ma'aikacinsu ba ne ba. Ni mai kula da wurin ne gaba ɗaya. Da aka ka tambayan kuɗin makaranta ma ban sani ba sai na tambaya. Amma da na san ba a ƙara ba. Ba dama a ƙara sai na sani. Amma ba ka zo ka tambayan kuɗin makaranta ba ma ba. Ka je inda ake biya ka biya. ne za ka je ka samu gwamna ka tabbayar nawa ne kuɗin makarantar da aka sa nawa ne kuɗin jami'a da aka yanke nawa ne ai kai ka yanke nawa ne za a bayar wani ma sai ce mata to gashi hmm. lazarki <laughs> sai ɗan adam idan mutum ya ci gaba da rayuwa idan ba Allah ya taimake shi ba malam mutum zai bar addinin musulunci a gaskiya duk mai zuciya in dai ta zuciya mu'amalar mutane za ka za ka daina musulunci sai dai alhamdulillah mutum karantawa yi duk ma abin da zai faru ba zai bar musuluncin ba sai ci gaba da yi sai isa wanda yake shiga irin wannan abubuwa gaskiya ba ya yawaita karanta tauhidi ba wallahi ba zai bar musulunci ko ya koma shi ma ya watsa da koma gefe ya rayu kamar yadda kowa ke rayuwa hmm? shi nake maka in ba mutum ya karanta tauhidi ba kowa da ya bari ba ina zaune lafiya ba ina zaune yadda yake zaune da kicin wannan wanda ke ke kicin duniya sai dai akwai lahira tunda akwai lahira shi ne kawai baka ji magana na ba na ce maka ba don mutum karantawa yayi ba zai bari ba ganin mutane ne shi yi ba karantawa yi hmm? ba ji ba eh. wanda irin sakin aiki musulunci ma zai bari irin yadda ke gudanawa cikin in aka yi maka wani dukan mara da je kai na kama na ma bari in ka ga akasi da ake mai dama baka fara shiga riski ba za ka shiga ciki to sai dai albarkacin kayi karatu kafar musuluncin nan ba na mutane ne ba mutanen ne matsiyata amma addini yana nan na kirki mutum nawa suke rida daga cikin musulunci an kai musu mu'amala wani fa ya musulunta kwa yaushe ne musulunci yayi shikenan da ya musulunta sai ga a cikin mutanen duniya duka wanda yake kowa kirki liman sai ɗauko kuɗin sai yayi ba liman ya je masa ranar zo zai karɓi kuɗi liman ke kai hakuri na ranta sai ke ka ranta kai ma sai min haka babu kuɗin sai fita musulunci kaga wannan aya ba tun da bai san musulunci ba ba musulunci ya karanta ba inda musulunci ya karanta zai ce kai ne macuci a musulunci gaskiya ne ko ba komai wannan in dai kana son addinin musulunci to ka ci gaba da karatu ka san abin da kake na su. baccin ga kake yi hmm? wai na nake ne tukuna kala abdullahi bin umar amma a duku. kamar da ne bayan ku amma a dukkan idan ake ma'alar gazawi fa'awwadahu Allah rizqan fala ba sa bizali hmm? ah fa'awwadahu Allah idan misalin ka niyyar za ka karanta sai Allah ya kawo ma wani abu tunda kana in dai ka kana musulunci wata an sai ka kawo wani ya tsako ma gudan kuɗi ya ce da su wanda da dama ma kusan eh, bahaushe ma ya yi nisa da yake ya daɗe yana musulunci ba ya so aikin gari. abin da ya sauka ga ne to sai ka ga ya maka kuma fa'awwada kaga wannan ta'awizi ne daga Allah wanda kake koyar ba su suke maka ba Allah kan kawo mai maka daga uwa duniya akwai wani wani ba su kwace ya zo wa mutane na ne ya zo ya zauna da ita sani a gaba ga kaza na ce wani kaza ice a tsaya ka ji malam <laughs> tsaya ka ji Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ya sarrafa ka kai mana hidima. Ba dare ba rana ba ka tambayan mu komai, haka Allah yi ka, mu kuma mu ci gajiyar abin da kake, to mu ma Allah ya sarrafo mu mai maka hidima. Da ke kai bugu. Na tsaya wannan an zama lahir da na gyara zama tukuna. ai ina gudun ka in faɗi wata kalmar da zan sake kwana ciki wallahi balai har yanzu ina jinjina masa wannan ya mutu kuma Allah ka zo ni tsani a ɗaki ce ga kaza ga kaza ga kaza kuma dole ka karba an ce ba ka karba to dole ka karba yadda Allah ya yi ka ya sarrafa ka ka yi wa musulunci hidima to mu ma Allah ya yi mu ya sarrafo mu mai maka hidima. <laughs> Ta ko gaskiya ne ko ya riga ta wuce haka. Wa amma a dukkan amman ɗayanku in ood ya dirhaman gaza in an biya ka albashi ko aka yi maka abin nan za ka koyar za ka yi wa in wani a dirhama makasa sai ba gani ba malam har zanga zanga suke habborin aiki suka yi islami ma suna yi fala khaira fi zalika ya yi shi baka